wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmai masu bibiyan wannan shiri muna yi muku barka da wannan lokaci muna yi muku maraba ga sabon shirinmu wanda muke gabatar da shi ƙarƙashin taken ta'al nu'minu sa'a wato shiri da muke tattauna matsaloli na imani da ayyuka na imani domin mu aiki da su eh, kuma kasancewar wannan wata mai albarka watan ramadan wata ne na alkhairi wata ne na ayyukan da'a wata ne na ayyukan imani wata ne da bayi suke ta kokari <laughs> wajen ƙara ayyukansu na imani duk da cewa kuma yanzu gashi watan yana ta mana ban bankwana kullum sai ƙara kwanakinsa na ƙarshe sai ƙara matsuwa suke ta yi don haka muke fatan allah maɗaukin sarki ya sa mun dace da daren lailatul qadar daren nan mai falala mai daraja wanda ibada a cikinta yake daidai da ibada da ibadan wata dubu muke fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace allah maɗaukin sarki ya karɓa mana dukkanin ibadojinmu sa'annan kuma allah maɗaukin sarki ya sa wato mu ayyuka na da'a da muka ta yi allah maɗaukin sarki ya sa mu doge a kansu har mu wato har zuwa ƙarshen mu eh, a shirin da ya gabata mun fara magana akan abubuwa da suke rage imani ko su warware imanin gaba ɗaya lallai wannan ya dace mu yi magana a kansu waɗannan abubuwa saboda eh bayan mun gama magana akan abubuwan da suke ayyuka ne na imani abubuwan da suke cika imani abubuwan da suka wajaba akan bawa ya aikata su na imani to lallai ya dace mu yi magana akan su ma waɗannan domin a nisance su su kuma bayan kar bayan mutum ya cika imaninsa kuma bai san waɗannan ba ya zo kuma ya rage imanin nasa ko kuma ya rushe shi gaba ɗaya to a shiri da ya gabata mun yi ƙoƙarin bayyana abubuwan da suke rushe imani gaba ɗaya kamar abin da ya shafi shirka ma Allah maɗaukakin sarki da abin da ya shafi sihiri wato tsafi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke warwarewa mutum imaninsa gaba ɗaya sauran kuma da muka ambata abubuwa ne waɗanda suke rage cikan imanin bawa na wajibi to yau ma za mu ci gaba da karanto nasoshi da suke bayani akan abubuwan da wajibi ne mu'mini ya nisance su wajibi ne mu'mini ya nisance su domin saba ma Allah ne maɗaukakin sarki sa'an nan kuma suna rage imanin bawa daga ciki akwai abin da ya shafi zagi zagin mutum musulmi mun gabatar a baya cewa me yana daga cikin mutum yana daga cikin eh, ya daga cikin ayyuka na imani shine mutum ya nisanci cutar da ɗan uwansa musulmi da bakinsa kamar yadda manzo Allah sallam ke cewa al-muslimu man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadihi cikakken musulmi ma'ana mu'mini kenan shine wanda wato musulmai suka kubuta daga harshensa da, da hannunsa mana baya cutar da su baya zagin su baya ci musu mutunci baya abina to lallai zagi cin mutuncin mutum ne aibanta mutum ne ba daga cikin ayyuka na imani hasali ma na daga cikin ayyuka ne masu rage imanin bawa saboda wannan yana kore yan uwantaka ta imani zagin mutum da cin mutuncinsa yana kore yan uwantaka na imani alhali kuma allah maɗaukin sarki abin da yake so mu zama mu zama wato hannu guda musulmai gaba ɗayansu su zama wato sun haɗa ƙarfi da ƙarfi sun haɗa ƙarfin wuri guda sun haɗa kansu haka kuma ba zai samu ba sai an samu soyayya tsakaninsu an samu jin kai da tausayin juna da kyautata ma juna da kuma nasiha ma juna da gyara tsakani da ƙoƙarin wato kyautata alaƙa da 'yan uwantaka da dangantaka to lallai cin mutuncin mutum da zaginsa lallai yana daga cikin abubuwan da yake warware hakikanin yake warware wannan wato hakikanin wannan haɗin kai da yan uwantaka na musulunci shine wato ya zama an samu rashin a samu rashin zagi da cutarwa da sauransu al'imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga al'imam eh, sun eh, rawaito hadisi daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min al kaba'iri shatmu shatmur rajuli walidaihi manzo Allah sallallahu yake cewa yana daga cikin kaba'ir manyan manyan laifuka shine mutum ya zagi iyayensa abin mamaki mutum ya zagi iyayensa qalu ya rasulullah hal yashtumu ar-rajulu walidai abin mamaki ya manzan Allah shin yanzu mutum zai zagi iyayensa iyayen da Allah madaukakin sarki ya umarni da a kyautata musu wajibi ne kyautata musu kai shine ma martaba na biyu bayan da'a ma Allah madaukakin sarki bayan Allah ya hana shirka ya ce ya yi umarni da abauta masa ya ce mi a kyautata ma iyaye suna mamaki kala sai manzo Allah ya ce na'am eh mutum zai iya zagin iyayensa mana ya ce yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu ma'ana mutum in ka zo ka zagi mutum ka zagi babansa to ai shi ma wancan zai zagi naka sai zama kai ka zagi iyayenka kenan sa'an nan kuma idan ka zo ka zagi mahaifiyar mutum shi ma in ya zagi naka shi kenan ka zagi naka kenan tunda ka janyo musu zagi don haka in ka zagi mutum to kamar ka zagi wato naka ka zagi iyayen kaza in ka zagi iyayen wani to lalle kamar ka zagi naka ne don haka lalle wannan yana da cikin ayyuka na kaba'ir ayyuka na zunubi manya-manya waɗanda suke wato na imanin bawa lallai wajibi ne mutum ya nisanci zagi kar mutum ya zama yana zagin iyayensa ma'ana kar dai ka zagi in kai tsaye ba za ka iya zagin iyayenka ba to lallai kar ka yadda ka zagi iyayen wani domin in ka zagi iyayensa to fa iyayenka ka zaga domin shi ma in yi rama ya zage iyayenka to ka kai tsaye an dai zagi iyayenka ka tun da kai ka fara kai ka janyo ka janyo ma iyayenka zagi don haka kai ka zage su don haka zagi zagin ka zo ka zagi mutum ka ci mutuncinsa to ka zagi iyayenka ne don haka wannan yana da cikin alkaba'ir yana da cikin manya-manyan laifuffuka yana da cikin abubuwan da suke warware imani suke hana cikan imani wato cikansa na wajibi don haka wajibi ne mu nisanci wannan mu nisanci wannan sa'an nan kuma akwai wani hadisin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin wannan hadisi da al-imam bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud allah ya da shi zala ke cewa zagin mutum musulmi fa fasikanci ne wa qitaluhu kufrun yaƙansa kuma kafirci ne yaƙansa kafirci ne zala sana muke cewa ka zo ka zagi mutum musulmi ka zage shi ka ci masa mutunci wannan fasikanci ne menene fasikanci fasikanci a shi shine alkhuruju an ta'a shine fita daga da'a ma Allah madaukakin sarki fita daga da'a ma Allah madaukakin sarki to shi daman fasikanci a shari'a kashi biyu ne akwai babban fasikanci akwai kuma karamin fasikanci akwai babban fasikanci akwai karamin fasikanci babban fasikanci shine fasikanci na kafirci wanda yake fidda mutum daga musulunci idan mutum ya yi alkhuruju an ta'a ya fitar da da'a ma Allah madaukakin sarki har ya aikata abin da kafirci ne to shi kenan wannan fasikancin da yayi lallai babban fasikanci ne kuma fasikanci ne na kafirci yana fitar da mutum daga musulunci shine irin fasikancin da iblis ya yi shaidan akwai kuma karamin fasikanci fita daga da'a mutum ya aikata abin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci shine kamar wannan kenan shine zagi ka zo ka zagi mutum ka ci mutuncinsa to lallai wannan karamin fasikanci ne kuma shine fasikanci da yake rage cikan imanin bawa mana zai zama imanin mutum ba zai cika ba imaninsa na wajibi da allah ya wajabta dole sai ya yi wannan imanin in ba haka ba kuma in bai yi wannan eh, cikakken imanin ba to lallai fa akwai gargadin lallai yana da azaba ran tashin alkiyama to idan mutum ya zo yana zagin wani yana cin mutuncinsa to lallai imaninsa bai cika ba don haka kenan lallai akwai gargadi a kansa cewa zai iya haduwa da azaban Allah ranar tashin alkiyama in ba sai da in Allah ya ga dama ya yafe masa ko kuma in bawan ya tuba don haka wannan fasikanci ne na aiki tunda wancan fasikanci ne na aƙida wannan ko babban kenan wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci amma shi kuma wannan fasikanci ne na aiki to shi kuma yana rage cikan imanin mutum ne cikan imani na wajibi ya zama imanin mutum bai cika ba wa qitaluhu kufrun yaƙan musulmi shi kuma kafirci ne kafirci shi ma kafirci kashi biyu ne akwai babban kafirci akwai kuma ƙaramin kafirci babban kafirci shine wanda yake fitar mutum daga cikin musulunci shine kafirci na aƙida wanda mutum in ya kulla kafirci a zuciyarsa ko kuma ya yarda da wani abu na kafirci yana aikatawa to wannan shine kafirci na mai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai kuma kafirci na aiki shine irin wannan ka yaƙi ɗan uwanka musulmi kafirci ne amma na aiki wannan shine kiransa karamin kafirci aiki ne na zunubi yana da kaba'ir kaba'ir zunub baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma kuma yana ragewa bawa imaninsa ka yaƙi musulmi ɗan uwanka musulmi ai musulmi dan uwan musulmi ne ba zai cutar da shi ba ba zai zage shi ba ba zai ci mutuncinsa ba ba zai kuma wato yaƙe shi ba shi yasa cikin wani hadisi manzo Allah ke cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd manzo Allah yana ishara zuwa ga fitintinu da za su kasance cikin al'ummansa cewa bayana karfa ku koma ku zama kafirai me ma'anan wani irin kafirci ake nufi ana nufin karamin kafirci kafirci na aiki kafirci na aiki shine yake cewa yadribu riƙa ba ba'd sashin ku ya zama yana kashe sashi wato shine yaƙi ana yaƙan juna to wannan karamin kafirci ne kafirci ne na aiki wato aiki ne na zunubi aiki ne na zunubi kabira kuma babban yana cikin irin zunub kuma yana rage cikin imanin bawa wato imaninsa na wajibi don haka waɗannan abubuwa guda biyu duka cutar da mu'mini babu kyau haramun ne allah maɗaukin sarki ya haramta duk wanda ya aikata to zai zama ya rushe imaninsa na wajibi imaninsa na wajibi bai cika ba kawai shi dai musulmi ne amma bai zama mumini ba mutum ba zai zama mumini matukar mutum yana zagi to shi ba mumini bane yana zagin dan uwansa musulmi ba mumini bane shi musulmi ne kawai mana asalin imani yake da shi ba shi da imani na wajibi ka kaga mutum yana yakan dan uwansa musulmi wannan shi ma ba mumini bane ba mumini bane musulmi ne don haka ran tashin alkiyama in dai ba su tuba ba to lallai sai sun shiga wuta za su shiga wuta sai dai kuma in allah ya ga dama ya yi rahama ya yafe ya yi gafara ma wanda yake so a cikinsu amma in ba haka ba su shiga wuta don haka wannan yana daga cikin ayyuka da suke rage imanin bawa don haka mu nisance su lallai mu nisance su sa'an nan yana daga cikin ayyuka <clears throat> waɗanda shi ma daga cikin ayyuka na kaba'ir manya-manyan zunubai waɗanda suke rage imanin bawa wato idan bawa yana aikata ba zai zama mu'mini ba sai dai a ce masa musulmi wanda yake da kawai asalin imani amma ba shi da cikan imani na wajibi to akwai mai girman kai alhaƙiƙa allah maɗaukin sarki bayu son bawa mai girman kai saboda girman kai alkiburu wal kibriya wannan sifa ne na allah kawai allah shine wanda yake da alkibriya shine wanda yake allah shine mai girma mai girma mai ɗaukaka mai jalala shine wanda yake da avama shine wanda yake da jabarut kuma shine wanda yake da alkibiriya wanda yake da girma don haka ya wani zai zo cewa shi mai girma ne ya fi sauran da me kafi sauran mutane saboda dukkan ku bayin allah ne allah shi ne wanda bayi da ba shi da makwatanci shi kadai ne don haka shine ke da kibriya don haka bawan Allah maɗaukin sarki zama yana girman kai wannan babban laifi ne a cikin musulunci wajibi ne mu nisanci girman kai mu zama masu sauƙin hali mu zama masu tawazi'u masu tsantseni masu kaskantar da kai kar mu zama muna nuna ɗagawa da girman kai akan wato bayin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi cikin hadisin da al-imamu muslim ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa manzon Allah yake cewa la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda a cikin zuciyarsa akwai kwayan zarra na kibir na girman kai a cikin zuciyarsa to la yadkhulu ba zai shiga gidan aljanna ba ba zai shiga gidan aljanna ba domin hakikanin girman kai ai hakikanin girman kai kamar hakikanin sa kamar shirka ne ma Allah madaukakin sarki hada kai ne da Allah madaukakin sarki kaga sai ya zama mi matukar idan akwai mithqala zarra na girman kai har in girman kan ya kai ga mutum zai iya itikadin cewa shi ya da girman kan da shi ba zai zama bawan Allah ba ba zai biyayya ma Allah ba to kaga ya fita daga cikin musulunci don haka kwata-kwata ba zai shiga gidan aljanna ba kwata-kwata ba zai shiga gidan aljanna ba shi yasa ai hakikanin kafirci girman kai ne hatta kafircin wato iblis lokacin da allah maɗaukin sarki ya umarni da a yi sujjada ma annabi adam kaga aishi sai ya ƙi kaga sai ya ƙi girman kai to wannan girman kan to sai ya zama bayan allah umarci mala'iku gaba ɗaya su yi sujjada sai sauran mala'iku gaba ɗaya suka yi sujjada shi kuma iblis sai ya yi girman kai ya ƙi ta wannan girman kan nasa na kafirci ne yana ganin cewa shi ya fi karfin allah madaukakin sarki ya sa shi ya yi sujjada ma wannan wanda aka halicce shi da ƙasa don haka shi yasa sai allah madaukakin sarki ya la'ance shi ya tsine masa ya zama daga cikin kafirai ya zama daga cikin kafirai ya sa manzalan sam ke cewa duk wanda ya zama a cikin zuciyarsa akwai mai mithqala zaracin na girman kai wanda zai kai shi ga kafirci to lallai ba zai shiga da aljanna ba wanda ko bai kai shi da kafirci ba to lallai ba zai shiga aljanna ba a farko yawwa sai in yaso sai ya shiga gidan wuta kafin in Allah ya ga dama ai sai ya shiga gidan wuta kafin daga baya a dawo da shi gidan aljanna don haka girman kai in ma ya rushe in na kafirci ne kamar irin na, iblis zai iya rushewa zai iya rushe mutum musuluncinsa gaba daya in ko bai kai wannan na kafirci ba to sai ya zama lallai ba zai shiga gidan aljanna ba sai ya shiga wuta tukunna ya shiga wuta qala rajulun sai wani mutum yake cewa inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana ai mutum yana so ya ga cewa tufafinsa mai kyau ne ma'ana ya gansu da tsafta da afinan haka takalmin ma haka a gan shi da ya fito tsaf-tsaf to wannan ta yi mutum ya ɗauka hakan kamar girman kai ne mutum ya ganshi yana ɗan fitowa yana fita yana sa kaya yana abinan a ɗauka girman kai ne to sai manzo Allah sallallahu bashi amsa yake cewa inna Allah jamilun yuhibbul jamal lalle Allah madaukakin sarki mai kyau ne kuma yana son ado don haka wannan daga cikin a sai manzo Allah ba da labarin cewa me inna Allah jamilun Allah jamil ne mai kyau ne yuhibbul jamal kuma yana son yana son kyau wato mutum ya gyara kansa ya fito fita mai kyau sai maza Allah ya bayani me ake nufi da girman kai shine alkibru batrul haqqi wa gamtin nas wa shi girman kai fa shine me shine kin gaskiya da kuma rena mutane duk mutumin da ya zama bayi son gaskiya yana watsi da gaskiya a gaya masa gaskiya yi watsi da ita ce ba zai bi ba sa'an nan kuma ya rena mutane bai mai da mutane wani abu ba to wannan shine mai girman kai kaga ya ki gaskiya gaskiya da ya zo daga wurin allah maɗaukakin sarki ya yi watsi da ita sa'an nan kuma ya rena mutane bai ganin mutane da kima to wannan shine girman kai don haka girman kai daga cikin ayyuka da suke rage imanin mutum suke rushe imanin mutum na wajibi amma irin girman kan da iblis kam yayi ma Allah ɗauki sarki wannan girman kai shi kan shi babban girman kai ne wanda zai iya kai mutum zuwa ga kafirci da kuma la'ana daga wurin Allah maɗaukakin sarki don haka duk irin waɗannan suna daga cikin ayyuka da suke hana cikan imani don haka wajibi ne bawa ya nisance su sa'an nan kuma yana daga cikin abubuwa kuma da suke wato tauye imanin bawa shine abin da ya shafi wato butulci wa miji wanda mata suke aikatawa butulci wa miji lallai waɗannan ayyuka su masu daga cikin ayyukan da suke yana daga cikin ayyuka da suke eh, tauye imanin bawa imanin bawa ba zai zama cikakke ba mu'mini yayin mu'mina ba za ta yi haka ba ya zo cikin hadisin da Eh, al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya da su yake cewa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uritun nar an nuna min wuta fa idza aktharu ahliha an-nisa sai ga mafiya yawan yan wutan duk mata ne a ciki saboda mi saboda yakfurna sun kasance suna kafircewa a'a suna kafirci kila sai aka ce yakfurna billah shi suna kafirce ma Allah ne madaukakin sarki suna yin kafirci ne wanda yake babban kafirci na kafirce ma Allah madaukakin sarki kala sai manzo Allah sai yake cewa yakfurna al-ashir a suna kafircewa mijinsu ne mazajensu wato mace tana kafircewa mijinta mana butulci mana daman kafirci shi ma kashi biyu ne kamar da muka yi bayani a baya akwai babban kafirci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci shine kafirci da Allah kafirci ma Allah madaukin sarki akwai kuma karamin kafirci shine kafirci na aiki akwai irin wancan wanda muka ambata wajen yakan musulmi akwai kuma wannan shine shi kuma kaman wanda muka ambata wajen rashin godiya a can bayan lokacin da muka yi magana akan ashukur mun yi magana cewa kishiyansa shine mi alkufur shine butulci shine butulci mana mutum maimakon ka gode ma wanda ya maka ihsani ya kyautata maka ka yi masa godiya farko ka gode ma Allah madaukakin sarki sannan shi ma wanda ka yi ma ihsani ka kyautata ka gode masa ka ga ka yi itirafi da abin da yi cewa ya kyautata maka to amma sai ka nuna a kai ba kai ba sai manzo Allah ya sawwara mana abun ma manzo Allah yake cewa yakfurnal ashira wa yakfurnal wa yakfurnal ihsana suna kafirce ma miji kuma suna yin butulci ma alkhairin da ake yi musu sai maza Allah ke cewa lau a hasanta ila ila hunna dahar da zaka yi tsawon zamani kana ta kyautata ma ɗaya daga cikin su kana ta mata alheri matarka misali da zaka ɗau lokaci kana mata alheri ka saya mata kaza kana ciyar da ita kana dukkan haƙoƙinta kana bayata duka abin da ta bukata kana iya ka wajen yi mata kayi mata kaza kayi mata wancan kayi mata wannan da sauransu duka amma a rana ɗaya sun mara'at minka shay'an in ta ga wani kusuri ko kuskure a wajenka daman mutum tara yake bai cika goma ba to daga ta ga dan wani kusuri a wurinka kaɗan ta ga ka dan gaza cikin wani abu baka samu kayi yadda ya kamata ko yadda take so ba ko kuma baka samu ma kayi gaba ɗaya ba shikenan kala sai ta ce mara aitu minka khairan qat ni fa dama tunda nake ban taba ganin wani alheri da ka taba min ba ban taba ganin wani alherin ka ba ka taba ba ka ba abin da kake mini ba abin da kai mini kaza kaza da sauransu mata haka suke to lallai wannan kuskure ne yana kuskure ne yana daga cikin abin da yake kai mata wuta kamar yadda manzo Allah yake faɗi cewa an nuna masa wuta fa uritun nar an nuna mini wuta fa idza aktharu ahliha an-nisa sai gashi mata sun fi yawa a ciki saboda wannan aikin nasu don haka wannan ya daga cikin ayyuka da suke wato tauye imanin mu'mina mace ta zama tana mai butulci wa mijinta ta zama tana mai butulci akan alkhairi alkhairai ko al'ihisani ko kyautatawa da yake yi mata to don haka wajibi ne mata su ji tsoron Allah madaukakin sarki su yi da'a su yi da'a ma Allah madaukakin sarki a cikin ɗakunan mazajensu sa'annan su yi da'awa mazajensu sa'an nan kuma su gode ma kyautatawan da mazajen suke musu alkhairi da mazaje suke musu faɗi tashi da suke musu mazaje suna ta ƙoƙarin nema musu abinci sun fita musu kullum a fita neman abinci kullum a fita neman abubuwan da mata suke bukata duka abubuwan ɗawainiyonsu rayuwansu abubuwan bukatunsu duka suna ta yi to don haka wajibi ne mu zama mu zama wato eh, mata su kiyaye wannan domin kar su tauye imaninsu to wa'in abubuwan da muka karanta gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suke tauye imanin bawa wajibi ne bayi mu nisance su domin imaninmu kar ya zama ya ragu muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri sai kuma shiri na gaba in allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don jin tsoron karya ci abinci tare da